Yau 23 ga watan Janairun shekara ta 2024 wanda kuma ya sa'a da 11 ga watan Rajab shekara ta 1445 bayan jirafiyan halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. Sunana ya haya mai lafiya ga takaitattun labaran duniya daga nan Demokaradiyya TV. Jami'ar Bayero ta Kano da ta Burtaniya sun kirkiro garin dawa. Cibiyar binciken noma a yankuna masu kamfar ruwan sama ta Jami'ar Bayero a jihar Kano, BUK a Najeriya da kuma jami'ar Reading da ke Birtaniya sun kirkiro garin dawar da zai ɗauki dogon lokaci bai lalace ba. Haɗin gwiwar ya kai ga kirkiro hanyar kunshi garin dawan waken suya suka ce zai ɗauki lokaci mai tsawo ba tare da ya lalace ba. Cibiyar ta ce bayan shafe tsawon lokaci suna gudanar da bincike da haɗin gwiwar cibiyar ICRIS. AT e da kuma wani kamfani a yanzu an samar da garin dawar wanda za a iya tuƙa tuwo da shi ba tare da sa ya sauya ba. Garin dawa na daga cikin garin hatsin da mutane da dama ke amfani da shi wajen yin tuwo musamman a arewacin Najeriya. Masoya tuwo za su yi fatan ƙirƙirar garin da ba zai tsaya kawai akan dawa ba musamman yadda farashin abinci ke ƙara hauhawa lamarin da ke buƙatar alkinta wanda ake da shi. ma'aikatar aikin hajji da umara ta saudiya ta bayyana cewa daga yanzu sau ɗaya a shekara musulmai za su samu damar ziyartar rauda masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam wuri na biyu mafi tsarki a musulunci kafar yada labarai ta haramin sharifen mai kula da ayyukan ibada a masallatan harami na maka da madina ta tabbatarwa da manema labarai da matakin daga yanzu za a rika ba da izinin ziyartar rauda wuri mai daraja sau ɗaya a shekara in ji sanarwar a cewar ma'aikatar aikin hajji da umara ta saudiya mutanen da ke da sha'awar ziyartar rauda za su iya yin takardar izini bayan shekara ɗaya da kai ziyara a rauda ai e, e, sharifa wani bangare ne na gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin masallacinsa a Madina wanda kuma ke ɗauke da kabarinsa. ma'aikatar ta hajji da umara ta ce dole ne musulmai masu ibada da ke son yin addu'a da ziyartar rauda su samu izini a hukumance kafin ziyarar bayan kammala aikin hajjin um, bayan kammala aikin hajjin umara da aikin hajji a babban masallacin harami wuri mafi tsarki a musulunci a makka yawan mahajjata na ziyartar masallacin annabi don yin addu'a da kuma nuna girmamawa gare shi Ƙasar Saudiyya na sarin musulmi kusan miliyan goma daga ƙasashen ƙetare za su gudanar da aikin hajjin za su gudanar da aikin umara a bana. A watan Afrilun hukumomin Saudiyya sun kafa wani shinge da ke kewaye da harami a masallacin annabi inda inda aka mai gurbin wani shingen katako da ake da shi a baya an samar da sabon shingen ne da nufin kare tsarin gini ginin masallacin to duka duka a takaitattun labaran duniyar kenan ku saurara daga nan demokaradiyya tv sai ku tara zuwa gobe da safe idan allah ya kai mu domin sake jin mu dauke da wasu labaran duniyar yahaya mai lafiya demokaradiyya tv